Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 31 Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa rediyo Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau 25 ga watan Satumba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za mu leƙa birnin New York a nan Amurka inda ake babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya domin jin halin da ake ciki, a yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke ci gaba da gabatar da jawabai a babban zauren. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan da kuke gani ya kamata hukumomi su ɗauka don kawar da yada labaran ƙarya da mummunar aƙida a shafukan sada zumunci na zamani. lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya shaidawa shugabannin duniya yau Laraba a farfajiyar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa babu wata yarjejeniya da za a cimma da Amurka muddin bata cire takunkumin da ta kakaba mata ba. A baya mun cimma matsaya ba tare da cire takunkumi ba, amma yanzu ba za mu yi hakan ba. Ku cire takunkumin sannan mu zo mu sake zaunawa don tattaunawa a cewar rauhani. Amurka ta ɗauki wasu ƙwararan matakai a kan kamfanonin man Iran tun bayan ficewarta daga yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wadda ta taƙaita ayyukan makaman nukiliyan Iran. amma tuni Iran ta wuce adadin da aka shata mata tana mai cewa wasu kasashe da suka kulla yarjejeniyar da su ba sa mutunta ka'idojinta musamman tana so ta ga an sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata. Bayanan tattaunawar shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Ukraine Vladimir Zelensky ta tabbatar ta wayar tarho a watan Yuli ya bayyana cewar Trump ya buƙaci hukumomin ƙasar Ukraine da su binciki tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden. 'Yan jam'iyyar Democrat na cewa ya tabbata tattaunawar da shugaba Trump ya yi da shugaban ya yi shi ne don cimma wani manufofin ƙashin kansa. amma shugaba Trump ya ce babu wani abu da suka tattauna a kai da bai dace ba 'yan jam'iyyar republican da dama sun kare shugaban yau laraba suna masu cewa rubutaccen jawabin bai bayyanar da wani abu na laifi ba yadda kuka ɗauki wannan tattaunawar ta waya kamar akwai wani mummunan abu a cikinta trump kenan yake bayyana ma manema labarai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Firaministan Birtaniya Boris Johnson na ƙoƙarin wanke siyasar shi tun bayan hukuncin kotun kolin ƙasar da ta yanke hukunci jiya talata da cewar buƙatar shi ta ɗauka a dakatar da majalisar ƙasar ya saba wa dokokin ƙasar. Hukuncin na nuni da cewar 'yan majalisun za su koma bakin aiki a yau Laraba, ana kuma ci gaba da tattauna ana ci gaba da ƙarin sa mishi wuta matsa mishi lamba domin ya yi murabus a kan mukaminsa. Burtaniya dai za ta fice daga yarjeje daga jerin kasashen tarayyar kungiyar turai daga ranar 31 ga watan Oktoba, amma wannan ikirarin nasa na Brexit don ficewa daga cikin jerin kasashen ya shiga cikin rudani. alƙalan kotun goma sha ɗaya duk sun amince da hukuncin ba tare da hamayya ba a kan yunkurin na johnson suka kuma kira wannan hukunci da cewar hukunci ne na bakin iyakar ƙarfin gwamnati matakin baiwa sarauniyar ingila shawara ta dakatar da majalisar zai iya hana 'yan majalisun gabatar da ayyukansu kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar a cewar babbar alkalin kotun brenda hell a jiya talata A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya ce, duk da yake Amurka ba ta neman rikici da wata ƙasa, to ba zai yi ƙasa a guya ba wajen kare muradin ƙasar. amurka ta kashe kimanin dala tiriliyan biyu da dugu biyar tun bayan zaben shi a matsayin shugaban ƙasa don ƙarfafa sojojin ƙasar wadda ƙasar ita ke da ƙarfin soji mafi ƙarfi a faɗin duniya ya shaida hakan ne a zauren majalisar ɗinkin duniya da suke ci gaba da shawarwari a yau. cewa yana fatar Amurka ba za ta taɓa amfani da ƙarfin da take da shi ba ga kan kowa. Trump ya ƙara jaddada cewar Amurka ba ta neman fada da kowa. fatar Fatarsa shine su yi su zamana ba su ci zarafin wani ba. Trump ya ƙara da cewar Iran ita ce babbar matsalar duniya ya ce tana zaluntar 'yan ƙasarta, kana tana ruruta bala'o'i da ayyukan ta'addanci a bakin iyakokinta. Muddin hakan ya ci gaba, Amurka za ta ci gaba da ƙaƙaba mata takunkumi, za su ci gaba da zaman cikin ɗauri. sauran shugabannin da suka hada da shugaban kasar faransa emmanuel macron da ta jamus angela merkel sun buƙaci trump da rouhani su zauna don tattaunawa bayan taron shekara-shekara don kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu amma duk da yunkurin bai cimma nasara ba suna nan suna nan muna nan amma ba mu cimma wata matsaya ba a cewar trump a jiya talata amma rauhani na yunkurin ya nuna alamun cewar a shirye yake ya sake zama don tattaunawa muddin amurka za ta cire wannan takunkumi da ta kakaba musu. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yanzu haka a birnin New York ana Amurka. A jiya talata ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi a gaban zauren majalisar. Abokin aiki na Baba Yakubu Makiri ya ɗan gutsuro mana kaɗan daga cikin jawabin. Yanzu kuma za mu koma gare shi don jin ƙarin bayani a kan muhimman abubuwan da shugaban ya faɗa a lokacin taron. Baba Yakubu muna jin ka. Wato jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma da ya ji hankalin wato mahalarta wannan babban taron majalisar ɗinkin duniya da ake yi a new york mm. shine magana da ya cewa wato wurin shekara shekaru saba'in da hudu kenan da aka kafa wannan babban kungiya ta duniya ga baki ɗaya majalisar ɗinkin duniya da nufin a kiyaye ko kuma da nufin zama duniya ta zama abu daya a fidda bambancin launin fata a fidda fifita wata fata a kan wani ko wani jinsi zaman lafiya da kwanciyar hankali su ne abin da ake so ya ce amma a daidai wannan lokaci mai muke gani a duniya yau abubuwan da aka kafa wannan majalisar ɗinkin duniya don saboda a magance yau su ne abin da suke faruwa shine bambancin launin fata ta wani jinsi kyamar baki kyamar juna tsano da wasu abubuwa ya ce ko shaka babu waɗannan abubuwa suna yin barazana ba ainihin zaman lafiya da kuma manufofi na wannan kungiya ko kuma majalisar ɗinkin duniya sannan bayan haka zancen wato sauyin yanayi eh. wanda ah, ya nuna cewa sauyin yanayi yana barazana ga baki ɗaya rayuwar bil'adama hmm. inda yake nuna cewa gwamnatinsa tana iya bakin kokarinta da tabbatar da ganin ta magance matsaloli da sauyin yanayi suke haddasawa ya ce akwai matasa da gwamnati ta dauka da suka kai miliyan 25 za su hmm. dasa bishiyoyi a ko'ina a fadin najeriya sannan ya nuna cewa tafkin chadi mutane miliyan arba'in ke rayuwa da wannan tafkin amma yau tafkin na tsotsewa wanda hakan ke kawo fatara da yunwa da abubuwa da dama na matsaloli ya nuna cewa yana kira ga wato kasashen duniya su ba da gudunmuwa na shawarwari da sauransu yadda za a ceto waɗannan mutane miliyan arba'in da suke amfani da tafkin chadi da wasu ma 'yan wato ko kuma ce nasarori da mm. gwamnatinsa ta samu a cikin 'yan shekaru da ya yi mulkin najeriya To ba haka waɗannan mahimman abubuwa ne shugaban ya taɓo a jawaban da ya yi. Eh ya yi bayani da yake nuna cewa ta kafafen yada ko kuma sada zumunta nan ne ake samun matsaloli da ake ɗora labaran ƙarya da kuma ake ɗora abubuwa da musamman matasa suke gani wanda yake sa ana samun tsado ana samun tashi hankali ya ce ya kamata ma'aikatu ko kuma kamfanoni da suke da ko kuma suke na sada zumunta su tashi haikan su rika tantance ko kuma su duba irin labaran da ya kamata suna ɗorawa kan shafukansu. To yanzu me ke faruwa a nan birnin New York ɗin wajen taron? eto eh yau dai wato masu zanga-zanga ne suka mamaye a ko'ina suna zanga-zanga musamman waɗanda suke ikirarin cewa a ƙasashen su ana ko kuma ba a samun rayuwa mai kyau ana fama da matsalolin eh, talauci yunwa rashin lafiya rashin tsaro da sauransu yau su ne suka mamaye waɗannan wurare yau shugaban kasar ghana zai yi jawabinsa yau da yamma to dalilin haka mutanen ghana da suke ganin cewa wato akwai abubuwan duba da abubuwan gyara a kasar ghana sun fito suna zanga-zanga ce sa za ki ji hayaniya ana yin hayaniya a ƙasa to wannan su ne mutanen da suke wannan zanga-zanga ina tare da mutum ɗaya zuwa biyu da zan yi magana da su a game dalilin da ya sa suka fito wannan zanga-zangar da suka yi hajiya da farko sunan ki ki gwada min me yasa kika fito wannan zanga-zangar sunana hajiya rukayya na fito gana ne unguwa ta madina ni kuma ina garin gane ina je a gida abubuwan da ke tafiya gida daga nan ga yasa ni ma na fito wanga zanga-zanga To yanzu kuma muna tare da Ibrahim Mamman wanda ka fitar da ala. Eh to abin da ya muka fito saboda abubuwan da ke tafiya gida ne ba mu gane musu ba. Mutumin nan ya muna alƙawari daban-daban daban-daban lokacin yakin neman zaɓe amma sai gashi Allah ya bashi nasara ya ci nasara ya zo yana mulki yau kusan shekara biyu kenan duk al'auran da ya muna ba mu ga ya cika ba. To banda mutanen Ghana wani kasashe ne kuma suka fito suna zanga-zanga? Eh to yanzu haka na ga mutanen Togo suna nan na ga eh, mutanen wato 'yan Biafra su kuma suna nan sun taru suna zanga-zanga. Yan Najeriya kenan. Da matansu sun taru sannan akwai 'yan Gini Dazu na ga 'yan Senegal ma da sauransu. madalla a gaida baba yakubu makeri kamar yadda kuka ji a jawabin shugaba muhammadu buhari ya ja hankali akan yadda wasu ke amfani da kafafen sada zumunci don yada labaran karya ko na kiyayya shin kowane matakai kuke gani ya kamata hukumomi su ɗauka don hana wannan abin da muke so mu ji daga gare ku kenan amma kafin mu buɗe layukan wayar mu kuɗin shakata da wannan wakar Mazan magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga shin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar gabe jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kuya da ku yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga Yobe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Suna na shugaba abubuwan zam kasuwar da maturu. To muna jan ka shugaba. Masha Allah. Wato bisa wannan maudu'i naku a gaskiya maudu'i ne wadda ya kamata a yaba muku musamman ma dangane da yan uwana yan midiya yadda suke watsa labaru na farfaganda. Mm. To yana da kyau duk wanda ya san zai watsa labaru ko kuma ya shiga midiya ya yi wasu maganganu da kalamai to ya tabbatar fa cewa fa abin da ya sani ya faɗa kar ya yi wa shugabanni kage kar ya yi wa duk kowa ya ma kar mutum masa kasadi abin da ya tabbatar cewar haka ne to ya rubuta amma in ya sabanin haka ina kiran hukuma gaskiya ya kamata su ɗau mataki a kansa don irin wannan danna ga shine zai dan kawo problem tsakanin jama'a mu kuma muna son zaman lafiya ne. ku tashi lafiya sunana abubuwan zan kasuwar da maturu. to mun gode shugaba buba wanzam da ra'ayin yanzu kuma za mu je jihar filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga jihar Filato. Me magana kala komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Filato. To komanda muna jan ka. To watan gaskiya tsakani ga Allah ya kamata gwamnati ta tsaya da kafanta akan dukkan waɗannan masu yaɗa irin abubuwa ko kuma social media nan watan da mu dai da muka san cewa dai maganar social media dai yan jaridu ne muka sani da cewa za su kawo mana labarai za su kawo mana rahotanni ce sai kuma yanzu ya zama social media kuma ga yin abubuwan nasu ba a tsayawa a gaban kuma a tace abin da yake gaskiya sai a kai watsa abin da Bala Kwamanda ko muna tare to ina ga layin Bala Kwamanda daga Filato ya goce yanzu kuma za mu je Kaduna. To Hajiya Maram Dauda barka da lasariya. Barka ka da wa muke magana daga Kaduna. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garar gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka. To a gaskiya ya kamata a ce ita gwamnati ta tashi haikan ba a yi ta yayata ba musamman ma shi wannan ministan nan shi Ali Fantami din mm. ya kamata tun da fannin ya shafe shi ya tsaya haikan sosai aiki. saboda abin ya lallace za a ɗauko hotonka a haɗa baka sani ba a watsa a yi ma kazafi ko kuma a ƙirƙiro labaran ƙarya a watsa a yi kazafi amma ba wani abu da ake ga ana bi ana yi amma in dai kika ga kamar manya ne masu ƙasa ka aka taɓa eh. sun san da za su zakulo kowaye wayannan abubuwan to hmm. abin da muke ƙara musu haka za a ga hotuna bidiyo na ba musamman a najeriya gaskiya kamata a ce wannan gwamnati ta ɗauki mataki akan irin wayannan shafuffuka da fatan allah zai ba da nasara su gyara tashi lafiya To mun gode Malam Murtala daga Kaduna yanzu kuma za mu je Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Bauchi. Sunana Ali Ayu mai kaset. To muna jan kamala Ali. Wallahi gaskiya social media din nan kamata yi dama a ɗauki mataki sosai a kai don babu abin da yake saurin hargitsa jama'a. Mm. Kamar iya kawo tashin hankali kamar a social media din yanzun yanzu nan za a yayata abu alhali kuma ba haka bane ba eh to dan gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki ta sa ido a kai duk wanda zai faɗi magana faɗi alheri yau haka malam ali mun gode har yanzu dai muna nan a bauchi mun sake samun wani kira kuna tare da kabiru mai kaji ta na kungiyar zaɓi son kan taimakon juna na karko mai kirfi. to malam kabiru mai kaji muna jan ka. wannan kan ne namu Emilia. Eh. gaskiya kamata a ɗauki mataki a kansu. to kamar wannan irin mataki kake gani ya kamata a ɗauka. kamar wannan irin mataki kake gani ya kamata a ɗauka. mataki abin da ya kamata a yi hukuma ta dauki mataki a kansa sa idanu a su masu tura abubuwa wanda bai dace ba mm. na bata shugabanni da al'umma a kama su kawai ya kasance yan gidan yari ma za kai yi zakai kai gidan yari ta kora su in ba haka ba za su faru-guba su kasa Najeriya gaba daya. To mun gode Malam Kabir mai kaji mun gode. Yanzu kuma za mu je Katsina. Eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina. Kuna eh, ta shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura. To shugaba Iliya muna jan ka. Eh hakika wannan gwamnati ya kamata ta ɗau mataki tunda duk wani kamfani na wanda yake ba waka labarai gwamnati ta san da shi hmm. to kuma ta an ce dama an za ka yi abu ka da alheri dan kanka zai ka tattara jama'ar kasa ko kuma jama'ar duniya gaba ɗaya a zuwa ta samu tashi hankali ta ga damun da ka ja kai ne ka ja kuma za ka gamu da ubangiji hmm. to muna muku fatan alkhairi kuma Allah wani ne ka tsare mu gaba ke daya daga shugaba Iliya ne sarki shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya to amma mu ma mun gode shugaba Iliya daga Katsina yanzu kuma za mu je Kano na'am mai magana rabi mai jarida kofar bai daga nan garin kano to muna jan kamalan rabi'u mai jarida to na'am ni a shawara ta hanyar za a fita dangane da matsalolin masu yaɗa zancen karya a facebook shine eh. ko yanar gizo-gizo abu na farko dai duk wanda aka ga ya yada labari na ɗarya hanyar da za a bi a kama shi a maganin su shine duk wanda yake da akawun na facebook dole ba a buɗe akawun na facebook sai kana da lambar waya to lambar wayan nan sai a yi tracking ɗinta a gano wa yake da wannan lambar har ya samu damar yin ƙarerai hanya ta farko kenan hanya ta hmm. biyu idan kuma mutum ya kuɗe akawunsa na facebook ne ta hanyar email shi ma email ba a iya haɗa shi dole sai da lambar waya kin ga wannan hanyoyi guda biyu idan ana son a kano gaskiya to dole a dinga bin hanyar su sai a dinga yin tracking daga haka ne mutum zai daina yaɗa labaran karya a ciki kuma mutane ya kamata su sani To ina ga layin malam Rabi'u mai jarida daga Kano ya goce amma a gurguje bari mu je Kaduna. Eh, to malam Bello Sokoto muna jan ka. Alhamdulillah gaskiya wannan wannan abubuwan da ake a yanar gizon nan da intanet da abubuwa gaskiya sai a ɓata mana tarbiyya kuma suna kawo rikici a kasa. saboda ka ce kamata a taushe kawai a gaba ɗin yankunan in dai a goyon bayan ne a soke intanet ɗin da su su ta ta bala'i da faɗa a kwata faɗa ya ƙi na wani aji a can Najeriya kaza kaza saboda ka nuna ba gwamnati shawara a soke gaba ɗaya wannan intanet Allah shi ne sannan shi ne zama lafiya. Malam bala Sokoto ka ce a soke eh? intanet ɗan gaba ɗaya? Eh, eh to, hajiya masu ba kawa ina ta faɗa ina kawo abubuwa ina kawo jajjaya ina kawo akan ilimi. Mm. To mun gode Malam Bello Sokoto amma kuma daga Kaduna. Ga wani kiran man sake samu. Salamu alaikum da wa muke magana. da magana da Alhaji Madugu ya saurari? To Alhaji Madugu muna jan ka. Watan shi wannan wannan wannan magana communication da kuma taimakon da kwanta ne zai ba mu. Eh. To gaskiya idan Allah ya taimaka aka ba shi goyon baya gaskiya za a samu nasara babba domin kai ga ta'addanci da da miyagun ayyukan da ake aikatawa a Najeriya. To kamar wani irin goyon baya kake fatan za a ba shi domin ya iya cimma wannan bukatar? goyon bayan da zan shi da shi ne a toshe abubuwan kudurorinsa ne kudura a tsarinsa. Hmm. To mun gode da ra'ayinka kuma anan za mu dasa aya wajen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirma na gaba. Wasanni a takaice. za mu so labarin wasannin ne da ashanti gold da ake saran za ta tashi daga birnin accra zuwa kasar morocco yau da wata tawagan mutum talatin domin karawa da rs bekani a zagaye na biyu na gasan cup confederation cup da za a yi a state municipal de bekani a ranar juma'a kungiyar na tattare ne da 'yan wasa goma sha takwas da jami'ar goma sha biyu wadda ke fatan izawa gaban rs bekani bayan ta lalla sa su da ci uku da biyu a zagayen farko na wasu a si makonni biyu da suka wuce a wata ci gaba kuma san tako ita ma din ana sa ran za ta tashi zuwa sosai a tunisia gobe in allah ya kai rai domin zagaye na biyu na wasu na cup champions league inda za ta kara da ta sportive de sahel a stade olympic de sosai ranar juma'a kotoko dai ita ma fatar ta iza zuwa sashin nan na samun kuɗi na champions league kayan da ta lallasa Etel da Sahil da cibi da nema makonni biyu da suka wuce a Baba Yara Sports Stadium da ke a sai a zagayen farko na karawarsu. Kwata-kwata farko rabin lokaci ta jefa kwallo na farko sa'an nan bayan an dawo hutun rabin lokaci kuma ta jefa kwallo na biyu. Duk kwata da Ash Golden sun samu karin gwiwa da dawowar 'yan wasannin su da sun tafi su kai wa Black Stars Team B wasa da karawar da suka yi da Burkina Faso a ranar Lahadi. tsohon kaftin din na uh, black stars ghana stephen apia ya yi kira da a yi wato maniji mai kyau da kuma renon uh, 'yan wasa matasa daga ƙananan ƙungiyoyi a cikin ƙasar domin ciyar da babban ƙungiyar ƙasar da su mai koyar da barcelona wasa ernesto valverde ya faɗa cewar ko a jikinsa babu wata tabuwar da ke damunsa game da makomansa duk da cewar klabin din yin sa bata soma kakan bana da kyau ba yana mai watsi da ra'ayin cewar zakara ta sifaniya na fama da matsala yan mun koma kuma ga maganar baya da kyau ta yi lionel messi da megan rapinoe ne sun kaci manyan lambobi a daren litini bayan sallashi lashe kyautayi mafi girma na ɗan wasa da sun kafi kowa na ainihin hukumar fifa wato the best fifa football football awards nan inda aka ambata messi a matsayin wadda shine ya fi duka mazaji iya wasa a karo na shida yayin da ta lashi kyautar walar 'yan kwallo na mata na duniya bayan ta karfafa wa amurka zuwa ga cin kofin duniya da ta yi kyautar mai tsaron gida da ya fi kowa na fifa kuma ya tafi ne ga mai tsaron gida na liverpool alison beka da wannan labari muka so karshen labarin wasannin redwan allah mukyara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. takaicen dai shine shugaban kasar iran hassan rouhani ya shaidawa shugabannin duniya yau laraba a farfajiyar majalisar ɗinkin duniya cewar babu wata yarjejeniya da za a cimma da amurka muddin bata cire takunkumin da ta kaka ba ma kasar ba a baya mun cimma wannan yarjejeniya ba tare da cire takunkumin ba amma yanzu ba za mu sake yin wannan ba sai an cire takunkumin kamun mu sake zama teburin tattaunawa a cewar rauhani amurka ta ɗauki wasu ƙwararan matakai daga akan kamfanonin man iran domin ta ga cewar <clears throat> tun bayan ficewa da suka yi daga wannan yarjejeniya ta shekara ta 2015 bayanan tattaunawar shugaba donald trump da takwaransa na ukraine vladimir zelensky ya tabbatar ta waitar ho a watan yuni ya tabbatar da cewar trump ya buƙaci hukumomin ƙasar ta ukraine da su binciki tsohon shugaban mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden 'yan jam'iyyar democrat na cewa ya tabbatar da cewar wannan tattaunawar akwai wani abu da ya yi don neman cimma ƙashin kansa. Firaministan Birtaniya Boris Johnson na ƙoƙarin wanke kansa a siyasa tun bayan hukuncin kotun kolin ƙasar da ta yanke hukunci jiya talata da cewar buƙatar shi ta, dakatar da majalisar dokokin ƙasar bai daidai da kundin tsarin mulkin ƙasar ba. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyar mu Miss ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.